The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voa voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jimmai alli. Miliyoyin jama'a sun fara kwarara rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar Myanmar, ƙasar da ake kira bama a da, domin zaɓen wakilan majalisar dokoki a zaɓen da ƙila ya zama mafi 'yanci da walwala a ƙasar cikin shekaru 25. Ana sa ran kimanin mutane miliyan 30 ne za su kada su yau Lahadi domin zaɓen fiye da 'yan takara 6,000 wakilan majalisar dokoki da kuma majalisun yankuna. Kila zaben ya ɗora jam'iyyar National League for Democracy ta Ansan San suki kan ragaman mulki. Ta yi kira ga 'yan ƙasar da su tabbatar an gudanar da zaben cikin 'yanci da walwala. Su ma ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaben cikin 'yanci da walwala. Koda yake an san Suki wadda ta taɓa cin lambar yabo ta Naval a saboda gwagwarmayar da ta yi ita ke jagorantar yakin neman zaben kalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar. Tsarin mulkin ƙasar ya haramta mata zama shugabar ƙasa domin mijinta baturen Ingila ne. A yayin da kila jam'iyyar National League for Democracy ta an san siki a ƙasar Myanmar ta shiga tarihi ta kafa gwamnati a ƙasar, A Najeriya, Sanata Aisha Jummai Alhassan ita kan ta shiga tarihi a zaman macen farko da aka zaɓa gwamna bisa tafarkin mulkin demokradiyya bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ta ayyana ta a matsayin gwamnan jihar Taraba. Ga abin da Sanata Aisha Jummai Alhassan ta faɗawa wakilin sashen Hausa Madina Dauda game da wannan hukunci da aka yanke. sai hamdala mun gode allah na yi murna na yi farin ciki allah kullum gaskiya yake yi saboda haka allah ya yi gaskiya kamar kullum mun gode mishi kuma kowa ya gani cewa kowa ya gani cewa eh, abin da muke faɗa dama cewa mu muka ci zaɓe to kin ga gaba ma kai ga cikin ma zaɓen ba domin abin da aka ce shi ne bai ma tsaya zaɓe ba to in bai tsaya zaɓe ba a bi diddigin eh, me ya faru cikin zaɓe ma ya duba amfani saboda haka mu muka kai kara muka ce bai ma cancanta ya tsaya ba bare har a ce ya ci zaɓe an yi declaring din eh, shi ya ci zaɓe to abinda muka abin nan to Allah mun gode mishi mun gode wa jam'iyyar mu mun kuma gode wa shugaban ƙasar mu da bai sa baki ba in da ne da kamar lokacin gwamnatin PDP ne da ba dan PDP da zai faɗi to amma kin ga yanzu a najeriya akwai wasu 'yan apc da suka faɗi a tribunal akwai 'yan pdp da suka karɓa wurin 'yan apc domin bai sa baki ba ya yi wa allah alkawari ya yi wa 'yan najeriya alkawari cewa zai wa kowa gaskiya saboda haka ya tsaye da gaskiya bai sa baki kuma duk pressure da aka sa mishi ya sa baki to alhamdulahi mun gode wa Allah kuma na gode wa magoya bayana na gode wa uban ɗaki na turaki Atiku Abubakar eh, wanda ya bani cikakken goyon baya moral support duk irin support da ake ba wa ɗan takara ya bani uban ɗaki na ne na gode shi ma Allah ya mara mishi na gode wa 'yan taraba masu addu'a yan uwa da ba yan taraba ba abokan arziki kowa da kowa na gode musu mun gode wa Allah gaba daya yanzu hajiya a siyasance ya kika dangana wannan nasara taki wannan abin da ya faru zai koya wa mutane jam'iyoyin eh, Najeriya wato abin da ake cewa internal democracy domin yadda da eh, aje kawai a ɗauki ɗan takara da ba mutane suka ce muna son ya tsaya mana ba kun ga zamanin ya kare. Sanata Aisha Jumai Alhassan kena. To amma tun da farko wakilar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana da rahoton cewa. A yayin da gwamnan jihar Taraba Dedos Ishaku ya ce zai ɗaukaka ƙara akan hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yanke akan soke zaɓensa, ita kuwa Aisha Jummai Alhassan biki ne aka kwana ana yi a gidanta. mata 'yan siyasa da dama ne suka taya ta murna da farko ga shugaban mata ta jam'iyyar apc ta ƙasa kuma ta ƙungiyoyin jam'iyyun afirka baki ɗaya dr ramatu tijjani aliyu ko mun daɗewa gaskiya gaskiya ne kuma sai ya bayyana wannan mata baiwa allah ta fito jaruma ta yi takararta ta kuci zaɓen nan aka tauye mata haki aka shiga kotu tana ta gwagwarmayar nan da su to bi izinin layin rabi da yau allah ya nuna mana insha allah kuma za mu ga ƙarshen shi don mun san za su shiga apil kuma lallai zuwan kadrida. a siyasar Najeriya ya gyara mana tafiyan siyasar Najeriya. Sunana Dr. Mrs. Salumi Audu Jankada OON. Mun taru ne a nan yadda kika gani munna muke yi. Domin Allah ya yi mana abin da ba mu zaton mu matan Najeriya za mu samu ba, sai yau gashi nan mun je kotu tunda Allah ba a zalumin kowa ba ne, shi da ya halicci mazan shi ya halicci matan. Sai ya ce kai wa'annan 'ya'yana bari nuna ma duniya cewa ina ƙaunansu aka yi muna muka yi kuka ba mu kai kukan mu ko ina ba muka dukufa a gaban Allah muka ce in kai Allah ne ka share mana hawaye sai yau Allah ya share mana hawaye suna sauri ta Shehu Mahdi babbar sakatariyar rafa wadda ita ce kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar da yi musu adalci ta nigeria. na farko dai dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala shine shugabanmu kuma shine abin bauta mu da gaskiya kuma shine sarkin adalci Allah ya yi mana adalci gaskiya ta tabbata kuma muna kyautata zaton cewa wannan al'amari nata ya zama a zakarin gwadon dafi. Sunana Evelyn Hawa Onyilo. Hmm, babban magana. Yau dai muna cikin farin ciki gaskiya don ba taɓa yi ba a ce mace a najeriya 'yar arewa musulma ta ci zaɓe a arewa ba shanin addini ba ne amma kuma mun san cewa da wuya amma kuma ga yau allah ya bamu nasara muna godiya muna farin ciki Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina kuma waɗannan labarai da rahotanni suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da sanarwa cewa a hukunce babu ƙwayar cutar zazzabin Ebola a ƙasar Saliyo domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. An yi ɗoki ko kuma tsammanin jin wannan sanarwa da ƙungiyar lafiya ta gabatar a jiya Asabar, domin ƙasar ta Saliyo ta yi hasarar kusan mutane dubu hudu a saboda kwayar cutar Ebola cikin 'yan shekarun da suka shige. Abdullahi Baratai shine jami'in gwamnatin ƙasar mai lura da shirin wayarwa da jama'a kai. Ya ce yanzu haka ana shirye-shiryen yin bukukuwan wannan rana da ƙasar ta kubuta daga ƙangin ƙwayar cutar Ebola da kuma tunawa da waɗanda Ebola ta wa barna ciki har da fitattun likitocin ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka. barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai ma wasu yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun taɓo batun zaɓen ƙasar Cote d'Ivoire ne da na Tanzania. Yau ma shirin zai ci gaba ne da batun zaɓen na ƙasar Tanzania kawai. Duk ko da yake cewa an rantsar da sabon shugaba John Magafuli. A zaɓen na Tanzania dai komi na faruwa ne ya kare a hukumar zaɓe wato ita ce wuka ita ce nama don haka duk hukuncin da ta yi ko ta yanke wani ɗan takara bai da ikon gitta gabanta saɓanin abin da ke faruwa a wasu ƙasashe misali najeriya inda bayan zaɓe ɗan takara na da ikon cewa bai amince da zaɓen da aka yi ba kuma ya kai wannan batu gaban kotu amma a ƙasar tanzania ko batun ba haka yake ba domin abokin aikinmu na sashen turanci fannin talabijin shaka sali ya tambayi wakilin murya amurka visan makoli wanda ya tafi aikin sa ido kan wannan zaɓe na ƙasar tanzania shin ko da gaske ne hukumar zaɓe ita ce wuka ita ce nama cewa ɗan takara bai damar kai ƙarar rashin yarda da zaɓe a kotu ga amsan da vincent ya That is what I'm hearing. I actually put that question to the leader of the opposition, Mr. Edward Lowassa, today when he was uh, conducting the press conference. And they said there is no legal recourse under the Tanzanian constitution. So everything rests on the uh, on, on, on, the powers and the good heart of the Electoral Commission. Uh, they can only petition to the Electoral Commission, but whatever the Electoral Commission decides becoming, becomes final. They cannot go anywhere, and that's the law in this country. Babu shakka abin da na ji kenan, domin ko da na tambayi shugaban babbar jam'iyyar adawa Edward Lawosa cewa shin da gaske ne dan takara bai da ikon kai kara kotu idan haka ya zaɓe bai yarda da sakamakon zaben ba sai ce da ni kwarai haka ne ya ce a ƙarƙashin dokar ƙasar tanzania dan takara bai da hujjar kai kara kotu domin bai amince da zaɓe ba don haka duk abin da hukumar zaɓe ta zartar shi kenan ya ce ba shakka dan takara na iya rubuta hukumar zaɓe takardun kukansa amma kuma ita ce za ta yanke hukunci kuma duk abin da ta ce ya zauna Don haka ma a kan wannan batun har wa yau Shakan ya tambayi ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin hukumar zaben ƙasar wato Emmanuel Kaweshi cewa wai ina gaskiyar da ake cewa a dokar ƙasar Tanzania ɗan takara bai iya ƙalubalantar zaɓe a kotu. Shin wannan batu da gaske ne? Shi ma sai Emmanuel ya kada baki yana cewa. Yes, it is true and it is provided for under the constitution of the United Republic of Tanzania. It is that once the the presidential candidate has been declared a winner by the National Electoral Commission, no court will will adjudicate any matter concerning that. No challenge will be raised against that. So it is very true. It is within the constitution, though with the proposed constitution, it was set in a, uh, another way, whereby they could they could challenge the the results in court. But since the suppose the constitution was not passed, then we remain using the uh, the current constitution of 1977 as amended. So that is the position even even as uh, as of now. It is the position. Kwarai da gaske wannan batu gaskiya ne domin ko yana kunshe cikin dokar kasar Tanzania musamman zaben shugaban kasa. Dokar ta ce da zarar hukumar zaben kasar ta Tanzania ta bayyana cewa ga wanda ya ci zaben shugaban kasar to shi kenan. ba wata kotu da za ta iya rusa wannan batu ko kuma ja da wannan sanarwar wannan gaskiya ne ba wanda ya isa ya tada batun hukumar zaɓe to sai dai akwai ƙoƙarin yin gyara kan wannan batu a cikin dokar ƙasa to amma tunda ba a riga an yi ba wannan shi muke amfani da shi to sai dai shakan ya ce masa to ko idan haka ne kenan ka ce zaɓen ƙasar ku tamkar naɗi ake yi ba zaɓe ba kuma zancen cewa ƙasar tana bin tsarin jami'u masu yawa a rubuce ke kawai amma ba a aikace ba nan ko ga abin da emmanuel kaweshi yake cewa uh, it will be wrong it will be wrong due to the fact that look at the results now go to Dar es Salaam. Most of the ruling party members of parliament who were, uh, were in position to some of the constituencies have fallen down. Go to the minister like uh, Honorable Asira, he lost. Go to Mr. Odesendeka, ruling party, he lost. But there's no accuse, no one is saying that, oh, the commission is not fair. They lost because that is the ballot paper, that is the ballot which speaks, and the ballot speaks aloud. It's quite unfortunate that once the other party won, they don't feel that the commission is not fair. But once they lost, it, it is that the commission is for the ruling party, Chama Mapinduzi. So it is political issue, but I'm telling you. A'a, wannan ba daidai ba ban yadda ba, ba gaskiya ka dubi sakamakon zaben misali idan ka je babban birnin kasar wato dar es salaam da yawan 'yan jam'iyyar da ke cikin gwamnati sun sha kayi misali minista honorable asira ko kuma olasandeka dukansu 'yan jam'iyyar mai mulki ne da suka faɗi ba wanda ya ce hukumar zaɓe ba ta yi daidai ba ko kuma ta yi naɗi sun faɗi ne saboda ƙuri'a ce ta da su da zarar mutane sun ci zaɓe lokacin ne hukumar zaɓe za ta yi daidai amma da zarar sun faɗi lokacin ake tunawa da hukumar zaɓe ba zaɓen ta yi ba naɗi ta yi alhali da wanda ya ci zaɓe da wanda bai ci ba duk hukuma guda ke gudanar da zaɓen su kuma kar ka manta cewa banda zaɓen shugaban ƙasa sauran zaɓuɓɓuka kana iya kaiwa kotu idan kotu ta ga cewa ba gaskiya ciki sai ta soke zaɓen. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka sai dai an ce kowa da kiwon da ya karbe shi domin ko a najeriya wannan batu ba haka take ba domin ko ko kwanan nan sai da kotu ta soke zaben gwamnan jihar rivers in yesu wike su ko 'yan majalisar wakilai da ke wakiltan funa kaye gombe da kwame a jihar gombe suka yi ta jani in jaka da kujeran a kotu kamar yadda kowane suke cewa shine halartaccen shugaba ko kuma shine halartaccen zababbe na wannan mazabar wannan ko ya biyo bayan hukuncin kotu ne da aka yanke da farko ga honorable hamis mai lantarki wannan inda kake wakilci an samu cece kuce a dangane da wakilcin wannan mazaɓa wa me faru ne eto eh yadda aka yi apc ita jam'iyyar kanta mu a jihar gombe don tarihi tun 2011 jihar pdp ne ni ina ɗaya daga cikin wadda suka ɗauki jam'iyya ta adawa suka kai jihar gombe kuma muka yaya ta har muka shiga tsabubuka da dama kuma muka ci har na samu kujerata ta majalisar tarayya to allah ya sani jama'a sun sani irin kokari da muka yi don mu gina opposition a jihar gombe daga baya kuma bayan ita opposition din ta yi daɗi gwamna nake nema aka zo aka yi kwamiti da dama aka ce na daina neman gwamna na yi haƙuri na je ni in nemi kujerata kuma an yi congress da dama wadda congress din nan ba a yi shi yadda akan ka'ida ba wadda har an mun je kotu mu 'yan jam'iyyun adawa mun je kotu muna dab da a rusa zaɓuɓɓukan da aka yi aka ce a jam'iyya ba a so a samu wannan matsala mu yi haƙuri mu je mu haɗa kanmu in dai kujeru duk wanda yake kan kujeransa za a ga yadda za a yi a ita uwar jam'iyya ta ba da fifiko to muka zo mu haka bai yiwu ba aka yi committees da dama a nan ni na ci gaba to a haka aka tafi zaɓe an tafi zaɓe amma da yake suka taho nan national secretary shi babban nasu shi wato shi eh, leader na eh, state din ya zo shi ya ce shi sam idan aka tura suna na inec zai bar jam'iyya aka ɗauki sunan shi ya yi bauchi aka kai inec aka yi zaɓe ni kuma dab da kafin ana kai inec na tafi kotu da wannan resolution na committee wadda ta ce bai cancanta ya wakilci jam'iyya ba kotu kuma ta duba ta ce yes kwarai bai shi ba cancanta ya zama dan takarar jam'iyya ba saboda haka ni ne dan takara kuma ni na ci zaɓe kuma a rantsar da ni wadda aka yi haka shi kuma ya ɗaukaka ƙara so yanzu ina zuwa lokacin da koyo ta ce kai ne ka ci zaɓe ta ce a rantsar da kai an rantsar da kai an rantsar da ni shi yasa nake kan kujerar har yanzu yawa an rantsar da ni yanzu haka abin da yasa nake kan su kuma shi kuma bai ɗaukaka ƙara to abu ne na shari'a dama haka yake har sai an kai wato supreme court sannan a san waye ne tabbas shi ma honorable yaya bauchi ga abin da yake cewa a wannan kujera ta ka an yi ta kai komo wa me faru ne to abin da ke faruwa shine a shi rayuwa a kullum zaka tsinci kanka wani lokaci a cikin jarrabawa abin da ke faruwa shine an yi zaɓe na ci primaries na zo na shiga general election na ci zaɓe jam'iyya ta tura suna na hukumar zaɓe na shiga zaɓe na ci zaɓe sai aka waye gari sai aka ɗauki wani daga cikin waɗanda suka faɗi daga primaries mai suna kamis mai lantarki ya je kotu ya samu a wani kotu aka bashi judgment cewa shine ya cancanta a bashi certificate of return alhali bai daga nomination aka kada shi kuma bai shiga general election ba wannan kashe na ce shine ya ci gaba da faruwa daga wurin muka runtuma muka tafi court of appeal a abuja muka yi appeal sakamakon wannan appeal da muka yi wadda kotun court of appeal na abuja ta mayar mana da kujerar kuma ta ba mu court domin mu je a rantsar da mu to ranka daɗe a gaba ɗaya ko kuma a ƙarshe yaya kake ganin duk wannan abin da ya faru idan muka kwatanta irin aikin da bangaren shari'a suke yi a wannan lokacin to alhamdulillah shari'a dai a yanzu ta fara jaruwa da duk abun da ke tsammani dama abun da ke kawo tashin hankali shine rashin jaruwar shari'a wani ba masa adalci ba zai iya zuciyarsa za ta iya bashi kowane irin abin za ta raya masa ko ma wani irin mummunan abu a zuciya to amma a yanzu a yanzu tun da aka nemi canji a ƙasar nan tsakani da allah canji ta faru faruwa domin gaskiya tashe take tafiya yanzu a kotun najeriya in kaga kana nuna cewa kana tsoron shari'a a yanzu to baka da gaskiya ne kawai don haka kotuna yanzu sun jaru wannan ko duk yana faruwa ne sakamakon damar da suke da ita na zuwa kotu kuma masu saware yanzu kuma anan shirin zai ɗiga aya sai a wani sati a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma cubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Yanzu kuma ga rahoton na musamman a wannan makon. A shekaru kusan goma da suka gabata, akalla 'yan jarida 700 a kashe yayin da suke gudanar da ayyukansu na neman labarai, sannan an rufe ɗaya a cikin 'yan jarida goma a gidan yari ba tare da wata kwakwarar hujja ba. Ko a watan da ya gabata, hukumomin jamhuriyar Najeriya sun tsare wani ɗan jaridar Najeriya mai suna Lawal Ɗan Juma Adamu, yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa gudanar da wani aiki. Dangane da wannan rana, wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi waiwaye kan wannan rahoto da za ku ji wanda ya ta'allaka kan irin kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta yayin da suke neman labarai a yankin arewa maso gabashin najeriya wanda ke fama da hararen 'yan kungiyar boko haram kamar ma da yadda bayanai ke nunawa kawo yanzu akwai 'yan jaridun da suka rasa rayukansu baya kuma ga waɗanda suka tsallake rijiya da baya sakamakon hare-haren mayakan boko haram lamarin mara ke kayata da hankula alhaji suleiman ibrahim da ke zama sakataren kungiyar 'yan jarida a najeriya mai kula da shiyar arewa maso gabas ya ma bayyana irin halin da 'yan jaridun ke ciki musamman a shiyar arewa maso gabas lalle 'yan jarida a najeriya suna da matsala kamar kowane 'yan jarida a duniya amma namu na arewa maso gabas ya zama daban saboda halin da muka samu kanmu na na wannan tashin tashina na boko haram kamar yan jaridu nawa ne eh, wannan abun ya shafa a wannan shiya akalla ba za a kasa samun yan jaridu uku zuwa hudu ba Matukansu dukansu wanda yake da inshora tabbas mu kungiya ta bashi akalla abin da ba zai kasa naira miliyan biyu ba an ba iyalansa kuma muna kokari mu tabbatar da cewa duk dan jarida baicin tsaron da muke so ba shi ma ya ba kansa tsaro don da abu na farko shine ya kamata ka zama sai fa kana raye za ka kai labari da kake so ka kai din nan saboda ka duɗin jarida ya kamata ya zama yana kula duk inda ya zama mai haɗari ne a gare shi ya guje waje saboda muna bukatansa 'yan najeriya na bukatansa sau tari dai jami'an tsaro kan zargi 'yan jaridu da wuce makaɗi da rawa ko kuma ƙarin gishiri kamar yadda shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji a janar rochas nicholas ke cewa a wani taron tuntuba da aka yi a yau cikin kwanakin nan terrible things about the Nigerian army, the Nigerian military. This military belongs to you. It's your military. If you write anything negative about the military, you are writing about yourself. You are telling the international community that your military and yourself are not working together. That's what we're trying to bridge. Ai abin takaici ne ma yadda wasu kun yan jaridu kan ba da rahotannin su wanda ma ke bata sunan soji a idan ka rubuta ko kuma ka ba da wani rahoton da ya bata sunan sojojin najeriya ai kasar ka ne ka aibata yin haka ko bai dace ba to sai dai kuma su ma yan jaridun su ma bayyana nasu hanzarin Malam Umar Dan Kano wanda ke zama shugaban wakilin kafofin yada labarai wato correspondent chapel a jihar Adamawa ya mai da martani a wajen taron inda ma bayyana irin matsalolin da suke fuskanta daga hukumomin tsaro wajen tantance labarin da ya shafi ayyukan ta'addanci. Na farko maganan mu da jami'an tsaro. Mu a koyaushe abu ya faru jama'a suna ƙoƙari su ji menene ya faru so muna son mu tantance gaskiya lamari amma a koyaushe ka tuntuɓi jami'an tsaro sai su tsaya suna cewa a'a a ba su lokaci su yi wannan kuma shi aikin jarida yana nan yadda ka san abin da ke shuɗewa so lokaci ba mu da lokacin da za mu tsaya mu yi ta jiran cewa sai sun tantance abubuwan su to daga nan sai ga an dan samu dan rashin jituwa wajen aikin saboda a lokacin da mu muke allah allah mu sanar da duniya cewa ga abin da ke faruwa su kuma suna nan suna ta cewa sai sun tantance ko kuma su ce za su kira wani lokaci ma ka ba za su kira ba mustapha muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc ne kuma dan jarida mai zaman kansa a yanzu ya ma sha tsallake rijiya da baya to zaka ga yana wahala wani lokacin ka sami sahihin bayanai dangane da abin da ya faru kamar misali a ce a gamborin gala ko a dikwa ko a gombe ko a kano misali sai ka ga a matsayinka na ɗan jarida wanda yake rahoton irin wannan abubuwan da ya faru a arewa maso gabas ko kuma arewa baki ɗayanta sai kaga ka kasa samun watakila sahihan abin da ya faru ba kana da to madalla a gaida mustapha muhammad a rahoton ibrahim abdulaziz to a yan kwanakin nan ne wani ɗan jarida mai suna nasiru salisu zango ya bankaɗo wata badakalar luwaɗi da ake wa ɗalibai a wata makarantar sakandare da ke jihar kano a wata hira da ya yi da muryar amurka nasiru salisu zango ya yi mana ƙarin bayani kan irin barazanar da yake fuskanta. A makarantar nan an yi wani gagarumin taro akwai mutane biyu da suka miƙe suka yi bayanin cewa lalle lalle a kawo karshe na. A kowace take ta halarci taron kuma sai zama abokiyar aiki na ce za ma ta kawo min hoton bidiyo da na audio na wannan taro da aka yi da waɗannan kalamai. To kafin nan ma mun yi wani labari ne ranar Laraba to washe gari alhamis da sassafe wajen karfe shida da wasu mintuna mutane uku sun zo gidana da fara dai sun yi barazanar cewa su 'yan sanda ne sai suka ce to in har na ci gaba da tsaye musu gaddama ban aji labari ba to duk abin da ya samu gare ni ni ne na wa kaina da kuɗi na karshe ma da na nemi to ina da su ta dan sanda sai suka tafi sai ka ce kuma in jira su za su dawo wannan ita ce barazanar da ta babba tunda sun zo har gida ne sun ishe ni sai kuma waccan wacce ta faru a gurin taron da aka yi a makarantar so duk da dai wannan ba zai hana ni gabatar da aiki ba amma dai dole na dan caccanza wasu abubuwan da nake na rayuwa kiran da zan ga yan uwana shine su ci gaba da jajircewa su tsaya kuma tsayin daka wajen gabatar da aikin su kan gaskiya da abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah to sai dai mu ce Allah ya kyauta to akwai dai buƙatar kafofin yaɗa labarai su ƙara mai da hankali wajen kula da ma'aikatan su musamman ma a nahiyar Afirka wajen ɗaukan matakan da za su ƙarawa ma'aikatan nasu ƙwarin gwiwa yayin da suke gudanar da ayyukansu ko don irin haɗuran da suke fuskanta a lokuta da dama. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. Miliyoyin jama'a sun fara kwarara zuwa rumfunan zaɓe a ƙasar yammar wadda ake kira Bama. domin zaben wakilan majalisar dokoki da na yankuna a zaben da ake da kila ya zama mafi yanci da walwala a ƙasar cikin shekaru 25 ana sa ran kimanin mutane miliyan 30 ne za su kada kuri'a su yau lahadi domin zaben fiye da 'yan takara 6,000 a can najeriya kuma sanata aisha jimai alhassan ta shiga tarihi a zaman macen farko da aka zaɓa gwamna bisa tafarkin mulkin demokuraɗiyya bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a abuja babban birnin tarayyar najeriya ta ayyana ta a matsayin gwamnan jihar taraba ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da sanarwar cewa a hukunce babu kwayar cutar zazzabin ebola a ƙasar saliyo domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. An yi ɗoki ko kuma tsammanin jin wannan sanarwa da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar jiya Asabar domin ƙasar ta Saliyon ta yi hasarar kusan mutane dubu hudu a saboda ƙwayar cutar Ebola cikin 'yan shekarun da suka shige. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.